الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال أبو القاسم الرندي هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa yana daga cikin alamomin imani na zahiri mutum ya zama jajirtacce akan dukkanin abin da ya sa a gaba ya zama yana da juriya yana da dagewa kada ya zama lalatacce kasalalle mai mutuwar zuciya mai rashin dorewa akan duk abin da ya dosa domin hakikanin gaskiya babu wata nasara da ake samun ta da ragwanci ko da lalaci ko da kasala ko da koma baya ko da sarewar gwiwa musamman akan abin da mutum ya dosa na abin da ya tabbatar da zai amfanar da shi a duniyarsa kuma zai amfanar da shi a lahirarsa tare da dogaro cikakken dogaro ga Allah subhanahu wataala ba ga waninsa ba to wannan shi ake kira da dogaro ga Allah amma ba miƙe kafa da lalaci da lusaranci da kuma rashin tunani da yin hangen nesa ba duk yadda ka kai da ƙoƙarinka da dagewarka da jajircewarka da yin abin da ya kamata wanda ake yi na riko da sababi dabaraka da iyawarka bata isa ta kai ka gagaci ba in ba da taimakon Allah subhanahu wata'ala ba amma kadai cewa Allah zai taimake ni ba tare da nayi aiki ba ba tare da nayi riko da sababi ba ba tare da na jajirce ba to kuma wannan baya sa taimakon Allah din ya zo Allah ya shirya zai taimaki kowa kuma ya alƙawarin zai taimaki kowa amma da sharaɗi sai wanda ya bi sababi ya yi abin da ya dace ya bi hanyar da ake bi to wannan shine taimakon Allah yake zuwa gare shi ubangiji subhanahu ta'ala yana faɗa a cikin littafinsa mai girma la yastawi alqa'iduna min almu'minin ghairu uli darari wal na fi sabilillah lallai masu zaman dirshan masu nokewa masu kin yin abin da ya kamata da riko da sababi ko da a ce muminai ne su ba za su yi daidai ba da jajirtattu tsayayyu masu yin abin da ya kamata masu jajircewa masu dagewa akan dukkanin abin da suka sa a gabani daga sauran mumile ubangiji subhanahu wataala ya ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal na daraja tuna Allah ya fifita masu dagewa masu jajircewa masu yin jihadi da dukiyarsu da dukkan damar da Allah subhanahu wataala ya basu jihadin kare mutuncin kai wajen yin sana'a jihadin kare mutuncin kai wajen neman ilimi jihadin kare mutuncin kai wajen taimakon 'yan uwa jihadin yada addini da dukkan dangogi da fuskokin da kalmar jihadi take amsawa ubangiji ya ce masu wannan tunumin fifita su tunumin daga su tunumin yi sama da su akan 'yan zaman dirshan da 'yan allah ku mu samu da masu miƙe kafa da masu ganin nasara za ta zo musu ba tare da sun miƙe ba ubangiji subhanahu wataala ya ce tare da cewa dukkanin imani akwai alheri a tare da shi domin ba za ka haɗa mumini da wanda ba mumini ba ba za ka haɗa musulmi da wanda yake kafuri ba afa man kana mu'minan ka man kana fasiqan la yastawun la yastawi alqa'iduna min almu'minin la yastawi minkum man anfaqa min qabl alfathi wa qatal la ashabun nari wa janna ashabul jannati humul faizun am hasiba alladhina jarahu sayyiati an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun daka ubangiji subhanahu wataala baya daidaita wanda yake akan daidai da wanda ba akan daidai ba ko da a ce kun yi tarayya ta wata fuska ta daidai din matukar ka ɗari ɗan uwanka da wata fuska to sai an ga wannan bambancin a duniya ko a lahira da haka Allah subhanahu wataala yana gaya wa sahabban annabi ne wannan don ku sani cewa duniya ba ta rago ba ce ba don ku sani cewa lahiran ma ba ta rago ba ce ba don ku sani cewa don kun ce kun yi imani kadai baya nuna kun zama yan gatan Allah shafafu da mai komai za ku same shi cikin sauki ba haka tsarin Allah yake ba idan da a ce mutum in ya ce ya yi imani kawai da baki sai Allah ya taimasa aiki shi kuma ya ƙi to da annaba ba su duk abin da suka yi ba na farko su suka zo da sakon imani kuma babu wanda Allah yake so cikin bayi sama da su amma haka ya bar su suka rinka ɗanɗanar zafin rayuwa suka rinka shiga gwagwarmayar rayuwa wasu daga ciki aka kashe su wasu suka sha da kyar wasu suka yi sana'a kai wasu har sai da su aka yi suka yi bauta irin su yusuf alaihi sala me allah maɗaukakin sarki yake so ya nuna mana shine ita sunnar rayuwa ɗaya ce ba maganar mai imani ko mara imani idan allah ya ce sai an yi kaza za a samu in mai imani yayi sai ya samu in ya ƙi sai allah ya hana shi in mara imani yayi sai ya samu sai ka sha mamaki sau da dama kana salloli biyar kana na filfili kana kaza kana kaza na imani amma kuma wani kafuri ya sha kanka saboda a wannan fuskar ta rayuwa ya riga ka tashi ya fi ka yin abin da ya kamata to musulunci wayayyen addini ne shi yasa kullum yake kira mu yake nuna mana ga yadda ya kamata mu rayu dan mu ci ribar duniyar mu kuma mu je mu ci ribar lahirar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito yace almu'minul qawi mumini jajirtacce mai ƙarfin zuciya mai ƙarfin hali mai ƙarfin imani domin ƙarfin hali da ƙarfin imani shine ƙarfi ba wai ƙarfin kwanji ba mazala ce laisal shadidu bisur'a innama shadidu allazi yamliku nafsahu inda al ƙarfin kwanji da ƙarfin teɓa wannan ba shine ƙarfi abin yabo ba matukar babu ƙarfin zuciya ƙarfin zuciya ku shine imani da dagewa da jajircewa da sanin ya kamata da yin abin da ya dace a lokacin da ya dace da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mumini mai wannan ya fi muminin da bai da wannan ashe kenan dan ka ce kai mumini ne dan ka yadda dukkanin rukunnan imani aiki bai kare ba akwai sauran aiki sauran aikin shine yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata mai da hankali akan duk abin da ya dace a mai da hankali a kansa ba lusaranci da gidadanci ba da tunanin cewa tun da kai kayi imani da Allah komai ma ba komai komai ma ya tafi yadda yake a'a wannan ba shine imani ba wannan ba shine ka'idar rayuwa ba da aka manzo Allah sallallahu alaihi yana nuna ma mu'minai ku zama jajirtattu ku zama masu dagewa ku zama masu mai da hankali ku zama masu himma ku zama masu kwazo kar ku yadda a barku a baya shi yasa saboda dagewa da himma da yin abin da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai kun ga maganar tashin alkiyama gaskiya ce ko ba daɗe ko ba jima za ta zo kuma ba za ta zo ba sai lokacin da ba ku shirya ba to amma ko yanzu aka ce maka an busa ƙahon alkiyama kana gonarka da iri a hannunka annabi ya ce karka yadda ka yadda irin ba dai ƙarshen ƙurewar lokacin duniya ba kenan dasa in ya so ranka ya fita ka dasa dan baka san a ranar kuma da zaka girbi wannan da shan ba to amma mutum sai kaga da ransa da lafiyarsa da tunaninsa amma kuma zuciyarsa ta riga ta gama mutuwa ya riga ya yi wa rayuwa saranda ya mutu tun kafin lokacin mutuwar ya yi irin wannan yana faruwa da yawa a cikin mumine kuma abin takaici ne kai ka ce ba mu ne addinin mu ya karantar da mu wannan ba Addinin mu so yake mu zama jajirtattu mu zama yan gwagwarmaya mu zama dukkanin inda ake fafutukan nema a ganmu matukar ba haramun bane matukar ba abin da bai dace bane ba in dai nema ne na halal in dai gyara duniya ce in dai yin abin da ya kamata ne duk inda ɗaya yake shiga a samu kai ma ka shiga wannan shine daidai wannan shine abin da yake dace da imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi kullin khair duk da muminai dukansu suna da alheri amma wancan yafi mai wancan ɗabi'ar yafi akan mai ɗabi'ar da ba irin wannan ba koma bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'in billahi wala ta'jaz kai mumini kullun ka zama mai neman taimakon Allah kuma kar ka zama gajiyayye kar ka zama kasalalle kar dan kayi abu sau daya sau biyu baka yi nasara baka ce ka daina akwai annabawan da Allah subhanahu wataala ya turo su duniya a ganin ido kamar ba su yi nasara ba amma sun yi nasara domin sun yi wa'azi ba a bi su ba amma hakan bai sa Allah ya daina turo annabawa ba manzo Allah yana bada labarin abin da zai kasance a filin tashin alkiyama annabawa za su rinka wucewa da jama'a su a ta gaban zatin ubangiji manzo Allah ya ce wan nabiyyu wa ma'ahu rajulan wani annabin zaka ga mutum biyu ne tare da shi wan nabiyyu ma'ahu rajul wani annabin mutum ɗaya ne tare da shi dan shi kadai imani da shi Wannabi wa Laisa ma'ahu ahad wani annabin ma ba kowa tare da shi to amma hakan bai sa Allah subhanahu ta'ala ya gaza ba idan Allah mai kumfa ya kunu bai gaza ba kuma yakan bambanta al'amura wata rana ya bada nasara a bangaransa wata rana kuma ya hana nasarar to ina kuma ga kai da baka da kumfa ya kunu kai yafi dacewa ka jajirce ka dage ka gina alkhairi ka tafi ka bari wani ya zo ya dora kai ma wasu suka gina suka tafi suka bari ka zo ka dora to wannan ita ce rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ihris alama yanfa'uka duk abin da ka san zai amfane ka kamai da hankali a kansa sawa'an a duniya ne ko a addini ne sawa'an wata sana'a ce wani kasuwanci ne wani ilimi ne da zai yi amfani ko a kusa ko a nesa yi kokari ka yi shi ka ajiye ka adana da sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in asabaka shay idan kai iya yin abin da kake iyawa sai aka samu matsala bukata bata kai ga gaci ba to karka ce lau ni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza ai matsalar saboda ban yi kaza ne. kash ai na yi kaza ai na nayi kaza karka bude kanka wannan kofar domin ka'idar shine duk yadda ka so ka yi shi Allah ya gama to kuma baka isa ka tashi aikin Allah ba kai naka ka je kai noma in ruwa ya sauka Ka huɗa huda yi maimai ka zuba taki amma Allah ya riga ya gama sanin buhu nawa za a samu a gonar kada idan kai yunkuri kai himma ka tsammaci za ka samu buhu ɗari sai ka samu hamsin ka ce ai matsalar ƙila dan ban sa taki karo na uku ba ne. ai matsalar ƙila dan ban dangace gonar ne. zai yi ka sa takin karo na uku ko na hudu ko na biyar zai yi ka dangace gonar amma dai tun ran gini tun ran zane rufi atil akala wajen jaffati soho. kai kayi naka barwa Allah nasa da ka karka yadda wata ƙofa ta zato ta buɗe maka bayan kaddara ta yi aikinta domin daga nan ne shaidan yake samun mashiga a zuciyar bawa maza Allah ya ce fa inna law domin faɗan law da nayi kaza da kaza bai faru ba da nayi kaza da kaza bai faru ba fargar jaji ce kuma ita take buɗe aikin shaidan da haka ya uwa mu sani duk inda mai kwazo ya kai da kwazo akwai damar ka akwai abin da ya fi ka akwai aikin ka akwai aikin Allah bai kamata ka ƙi yin aikinka ba ka dogara da cewa Allah zai yi Allah nasa zai yi ba zai naka ba ba yadda za a yi kana jin yunwa ka ce Allah ciyar da mu ƙwarai Allah ne mai ciyarwa amma sai ka tashi ka nemi abinci kuma sai ka ci shi yasa bahaushe ya ce yunwa ba a yi miki lahaula mana lahaula tana aiki amma wannan aikin Allah ne amma yunwa abin da zaka yake ta da shi shine ka ci abinci Allah ya riga ya gama maka aikin ka kai kuma ka tashi ya gama nasa aikin kai kuma ka tashi kai naka aikin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wannan ne dan ya zaburar da mu don ya wayar mana da kai don kada a rinka shan mu musulla kai ka ce annabi yana magana ne da mu 'yan najeriya 'yan kudanci da 'yan arewaci komai an mana nisa komai an bar mu a baya komai sai muke ɗauka wasu ne za su yi mu ba za mu yi ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne ba muna ɗaukar kawai don mu musulmi ne abin da ya rage kawai mu mutu mu shiga aljanna ba inda addini ya ce haka eh kana sa ranka mutu ka shiga aljanna amma ba haka ba dole sai ka yi wa duniya aikinta dole ne sai ka yi wa duniya iya nata aikin baka kai ba annabawa fahimtar cewa in an yi imani in an mutu za a je a shiga aljanna amma tare da haka suka yi sana'o'i tare da haka suka yi gwagwarmarayar rayuwa tare da haka suka tashi suka nemi yanci a karo na farko wani lokaci a samu matsala amma hakan baya sa kafar su ta sare gobe ma sai su maimaita mafarkin annabawa gaskiya ne a mafarki Allah ya nuna manzo Allah zai shiga garin Makka salin alin babu fada babu tashin hankali manzo Allah yana tashi daga wannan mafarkin yace ga abin da mafarki ya nuna min kuma mafarkin annabawa gaskiya ne ku zo mu tafi makka kuma suna zuwa makkan sahabbai mutanen makka suka ce ba za a shiga ba manzo Allah yace to ku zo mu koma sayyidina Umar yace ba a mafarki ka gani ba yace a mafarki na gani mafarkin ku ba gaskiya bane mafarkin mu gaskiya ne to kuma ya za a su ce mu koma mu fasa shiga yace to ai Allah da ya nuna min a mafarkin bai ce dole sai a wannan shekarar ba amma dai alƙawarin Allah gaskiya ne za a shiga makka لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا شيخ محمد ابن الأثيمين الله يجيك أنسى درهما yana mai sharhin wannan hadisi yace wannan hadisi gagarumin hadisi ne hadisin da ya dace a ce dukkanin musulmi ya dauke shi kamar tocila dinsa abin da kake haskawa ka ga gabanka a lokacin da kake tafiya a cikin duhu dan ka ga ina ne wajen da yake da kyau ka dora kafarka ina ne kuma wanda yake da hadari ka kauda kafarka yace fi amalihi dini wa dunyawi cikin dukkan ayyukanka na addini da kuma na duniya a addini babu lalaci a duniya ma babu lalaci ba na kasashe sai lalata sai sai sai menene sai kasashe ba na kasashe sai kasashe yace liyan nan nabi sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ce ihris ala man yanfa'u duk abin da ka san zai amfane ka to a ganka a cikin sa kada ka ce wasu su je su yi kai kana nan kana zaune ya yace wa hadhihi kalima domin ita wannan kalma da manzo Allah ya faɗe ta kalimatun kalma ce jami'atun amma shakundin gamammiya ala kulli shay'in yanfa'u ta game duk wani abin da zai amfanar da kai sawa'an fid dini aw fid dunya ko a duniya ko a addini to sai dai ka'ida shine ya da dama wani abin zaka yunkura zaka yi shi to amma sai ya ci karo da koyarwa addini sai ya ci karo da abin da addini ya ce to a irin wannan lokaci shi ne ake so musulmi ya haƙura da ribar duniya ya ɗauki ribar lahira domin ribar lahira ita ce riba duk abin da in ka yi shi zai raba ka da addinin ka zai raba ka da imanin ka zai ja maka fahimcin Allah to ko me za a samu a wannan abu na duniya ka haƙura da shi wannan yana daga cikin wayewa wannan yana daga cikin fahimtar rayuwa domin duk ribar da zaka samu a duniya komin yawanta za ta kare amma duk ribar da ka samu da sunan lahira komin kankanta ta wannan da ya ce to amma da yawan mutane sun fi ganin ribar duniya saboda ita ce ta yanzu sha yanzu magani yanzu da yawan mutane suna shakka game da ribar lahira domin ita sai an je an gano kuma ba wanda ya je ya gano ya dawo to amma Allah ya ba mu ka'ida ga ya ce bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuma yace wa ma 'inda Allah khairul lil abrar duk abin da Allah yake ajewa mutanen kwarai a lahira za su je su tarar yafi musu duk abin da za su samu a wannan duniya to da haka da addinin musulunci yace ka shiga kowane lungu da sako dan fafutuka ta nema da kare mutunci da kare yanci da neman haƙƙi ba yana nufin kuma ka zamo idanka a rufe yaki halal yaki haram ba tare da kula da ka'ida ba ba tare da kiyaye dukkanin wata doka ba ba haka ake nufi ba da haka ce idan aka samu cin karo tsakanin amfanin duniya da amfanin lahira to akan gabatar da amfanin lahira akan amfanin duniya domin ka'ida shine in dai lahira ka ta gyaru to duniyar ma za ta gyaru amma ba dole bane dan duniyar ka ta gyaru kuma lahira ka ta gyaru saboda kimar duniya bai kai ba a ce ita take control din lahira amma kimar lahira ta kai akan ta yi controlling duniya bayan ta yi controlling kanta ina fata an gane to wannan ita ce ka'ida mutum zai iya samun kuɗi a duniya amma ya je kuma ya shiga wuta a lahira to me kuɗin suka yi masa me amfanin zai iya samun mulki a duniya ya tafi lahira kuma ya shiga wuta me amfanin wannan mulkin nasa zai kuma iya rayuwa talaka a duniya amma mai imani kuma abin da Allah ya kaddara masa zai ci zai sha ba zai gagare shi ba kuma ya mutu ya je ya shiga aljanna wannan sa bai cutar da shi da komai ba zai iya fafutukar ya samu mulki a duniya amma bai samu ba amma bai karya ka'ida da dokokin Allah ba bai yadda a sha jini ba bai yadda a yi tsafi ba bai yadda a yanka jarirai ba bai yadda a saba wa dukkan wata ka'ida ko a nema a wajen wani Allah ba kuma bai samu mulkin ba amma ya je lahira kuma ya zama mai mulkin aljanna to ku duk lokacin da ka samu mulki na aljanna dan ka rasa kowane irin mulki ne a duniya baka yi asara ba domin aljanna nan ake gawurtaccen mulki ubangiji ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a can ne zaka je kaga gawurtaccen mulki mulki na isa mulkin da baya karewa mulkin da ba na tenuwa ba mulkin da ba a hannun karba hannun mayarwa mulkin da in ka karbe shi ka karbe shi ne dindindin har abada khalidina fiha la yabghuna an hahiwala to da kaga mai hankali da tunani ba zai yadda ya barar da wancan mulki da wamamme don ya samu mulki takaitacce gajiyayye kasashe na dan wani lokaci ba mulkin da ce cike da damuwoyi da matsaloli amma kuma ya zama dole ba mu yadda muka iya ina fata an fahimci wannan ba ina nufin cewa mulkin duniya tunda yana da matsaloli kuma kada musulmi su shiga adama da su ba a'a amma dai kada su yadda mulkin duniya ya barar musu da mulkin lahira wannan shine da yawa akwai masu ra'ayin cewa mutane kar su yi zaɓe kar ma a je a sabunta rijista da yawa daga cikin musulmi abubuwan da 'yan siyasa suka yi musu na ɓatanci ya sa sun fusata wannan kuskure ne kwarai da gaske abin da 'yan siyasa suke na cin amana ba daidai ba ne amma mafi muninsa shine kai kuma ka ce ka daina zaɓe saboda wannan kuskure ne misali a fili yadda za mu fahimta shine kamar mace ce a gidan mijinta da 'ya'yanta sai kishiyarta ta zo Tafi fi ƙarfinta a wajen mijin sai take cizguna mata take cizguna wa 'ya'yanta sai ta ce to nayi zuciya ni ba ni takarda ma in bar gidan idan ta tashi barin gidan dole ta bar 'ya'yan su gidan ubansu ne to wannan cizgunawar da ake yi wa 'ya'yanta a gaban idanta da ba ta nan ƙaruwa za ta yi ko raguwa za ta yi wannan shine abin da muke nema mu wa kanmu da kanmu ko a yi mana ba mu sani ba a kore mu a ce kada mu yi siyasa kada mu eh, eh, jefa ƙuri'a kada mu sabunta ƙuri'a kada mi kaza kada mi kaza yau ma namun me suke mana wallahi ko mun lalacewar naka ya fi wanda ba naka ba kuma duk abin da muke gani tun daga mulkin baya hal mulkin yau na rashin tsaro a yankunan mu na arewa wallahi dan ma da namu ne a ciki in muka kuskura babu namu a ciki to abin da za mu gani sai ya fi wannan muni daka kada wani musulmi ya yadda kada wani ɗan arewa ya yadda da maganar cewa wai ba zai yi zaɓe ba da maganar cewa wai ba zai danna ƙuri'a ba sau nawa ka fita kasuwa baka samu kuɗi ba ka daina zuwa kai da kanka ka sani cewa da yau ka fita baka yi ciniki ba jiya ma ka fita baka yi ciniki ba ta yi ai gobe in ka fita kuma kai ciniki haka yasa kake da tsammani jiya baka yi ciniki ba yau baka yi ba gobe ma ka fito saboda ka san wannan ita ce sunnar rayuwa Allah ya gwada ka ne da baka yi ciniki jiya ba ka haƙura ka fita yau ma baka yi ciniki ba ka haƙura ka fito gobe sai ya haɗa maka da ribar jiya da ta shekaran jiya duk sai ya baka saboda ya san da gaske kake amma da zarar ka fara ka kasa ka daina to shikenan kwastoman ka yau in suka zo aka ce ai wani bai zo kasuwa ba me yasa bai zo ba ai saboda jiya bai ciniki ba sai ce to shikenan bari mu siya a wajen wani shikenan ka lalata kanka kuma ka fito kasuwar ma baka yi cinikin ba yunwa bata baka ba ina kuma baka fito ba cin jikinka ka yi to mu sani mu zaman mu na Najeriya kamar misalin da ne mana ne a can na zaman gidan uba iyaye mata daban-daban kowace kishiya kokari take ta danne yar uwarta ta jiyar da ƴaƴanta daɗi a wofantar da ƴaƴan kishiyarta wallahi idan mu yan arewa mu mai da hankali ba to kishiyoyin iyayenmu suna nan kuma kokari suke kullum su sama wa nasu su danne mu su mai da mu ƴaƴan bora kuma kar ka ga su wannan shine ka'idar zaman gidan uba kowace mace yancin kanta take kwata ƴaƴanta take nema wa yanci idan yau inyamuri yana fafutuka don ya sama wa inyamurai makoma me laifinsa bai da laifi idan yau bayarabe yana fafutuka don ya samar wa yarbawa yan uwansa makoma me laifinsa laifin shine kai bahaushen da baka fahimci ka fafutuko ka nemo wa yan uwanka ba laifin shine kai da baka gane wani irin zama ake a ƙasar ba laifin shine kai baka gane zaman gidan iyaye mata daban bane uba ɗaya haka ya kamata mu gane wannan shine abin da malami Kano aka ce ya taba fadawa wani daga cikin shugabannin kudu lokacin da aka karbo yancin kai yace to yanzu Najeriya ta zama gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya bayan an haɗe Najeriya da dukkan bangarorinta mu kyale dukkan wani bambance bambance mu zo mu tafi to duk lokacin da mai cin kare da mai cin alade yace da mai cin rago a hada a yi ciyayya to kai ya cuta kai ne ka ci haram shi daman rago a wajensa halal ne aladen ma a wajensa shi halal ne to kai ne alade a wajenka haram rago ne halal dan me za a hada da haka sai malam Aminu Kano yace ce a'a wannan kalma ba ita ta dace ba abin da ya kamata yanzu duk dan Najeriya ya sani ƙasa ɗaya al'umma ɗaya amma kowa da gidan ubansa da haka kowa ya raruma ya kai gidan ubansa in dan kudu ya samu dama ya raruma ya kudu yayi daidai in dan arewa ya samu dama ya raruma ya arewa yayi daidai shi yasa ma dokar ƙasar ta ba da damar a rinka karɓa karɓa a mulki wayancan su taba wayancan su taba saboda kada a ce wasu ne za su yi ta yi su mai da waɗansu me 'ya'yan bora to wannan shine abin da da yawa daga cikin mu ba wai iri na iri na jahilai ba wani lokaci zaka ga har masu ilimin ba su fahimci wannan rayuwa ba ta Najeriya ba su fahimci wannan rayuwa ba kwata-kwata irin zamantakewa da ake a Najeriya da daka ya'yan uwa mu sani cewa kasar mu dai kasar mu ce ba mu da wata kasa sama da ita kuma mu addinin mu bai ce mu zama malalata ba to dan me ake danne mu mu addinin mu ya nuna mana kar mu cuci kowa amma kada mu bari a cuce mu to dan me yasa ake cutar mu mu addinin mu ya nuna mana mu zama jajirtattu yan gwagwarmaya to dan me muka zama kasalallu na nakasa da kasawa da koma bai sai a samu a cikin mu wannan bai kamata ba duk da a lokaci guda zaka samu cewa mutanen mu suna da kokari amma wani lokaci rashin tallafi da rashin taimako na kai da kai ba wai a mataki na shugabanni ba har a mataki na ƙasa domin idan an ce taimako taimako sau da dama talaka abin da yake hangowa sai mai kuɗi yake taimako sau da dama talaka abin da yake hangowa sai mai mulki ne zai zo ya ja na ƙasa shi na ƙasan bayi da wata gudunmawa da zai bayar ba haka ake nufi ba a'a lokacin da baka iya taimako ba tun kana talaka in ka zama mai kuɗi ba za ka iya ba lokacin da baka iya haɗa kai da 'yan uwanka ba tun lokacin da baka da kosisi in ka samu kuɗi in aka ce a taho sai ka ga cewa kuɗinka ake so a zo a ci ana fara haɗa kai ne da taimako tun da taro da sisi tun da talauci tun ba a samu mulki ba yanzu dukkaninmu a cikin familinmu danginmu akwai marayu ya muke riƙe wannan marayun amma kowa jira yake yi marayunsa ya kawo masallaci kowa jira yake sai azumi ya zo in za a buɗe asusun marayu ya zo yi wa nasa rijista kamata ya ku fara daga gidanku wanda ya mutum nan ya bar muku 'ya'ya wanku ne ko kanin ku kila ma shi yayi muku wata hidima ta rayuwa kan ku girma dan me da ƴaƴansa da ya mutu ya bar ƴaƴansa ku ba za ku yi musu ba dan me ba za a fara ba amma kamar yadda na sha faɗa da yawa yau a ƙasar Hausa in kaji ana rigimar marayu ubansu ya mutu ya bar kuɗi amma ya mutu bai bar komai ba ba wanda ya san su to ba mu fara taimako daga gidajenmu ba daga ƴaƴanmu ba daga jininmu ba kana tunanin za mu zo masallaci mu yi taimako wallahi ba za mu yi ba shi yasa galibin taimakon mu a masallaci baya wuce kuɗaɗen shan ruwa canjin fiye wata ne naira ashirin naira goma saboda ba mu da ɗabi'ar taimako wacce iyayenmu suka gina suka tafi suka bar mu akan ta mun rusa to shi yasa zaka ga in ma irin ire-iren mu suka girma suka rika suka tafi aiki a fedarar gamma sai ka ga ba ruwansu da yan uwansu sai ka ga dan majalisa ko dan eh, ko sanata daga arewa amma duk ma'aikatansa yan kudu ne saboda shi a yankin su bai san ya ja yan uwansa a jiki ba a lokacin da su kuma wanda suka taho daga kudu ba za ka ga ko mai rufe kofa ko mai zubar da shara dan arewa ba saboda su ana koya musu haka ku tambayi inyamurai waɗanda suke kasuwanci a dukkan sassan arewacin najeriya musamman a kano yaran da suke zama a shagunansu 'ya'yansu ne 'yan uwansu ne wallahi ba dangin iya ba na baba da yawansu ba su san su ba amma kawai da ka zo wani gari cin arziki ka samu kuɗi ka tafi ƙauyenku za a ce to ga wani yaro kai ma ka kai shi shi ma ya ci arziki ku duba ku ga masu kosai a kofofin ofisoshinmu da ta fara kosai za ta jawo dan uwanta shi kuma ya kasa buredi amma sai ka samu mutum ya yi aiki tun daga karamin aiki ya kure malejin aiki a ma'aikata bai taba ɗaukar ɗan uwansa ba to wannan mummunar ɗabi'a da lalaci da san kai da mutuwar zuciya tana nan a cikin mu da yawan mu suna cewa ai yaran ne maha'inta billahi lazi ha'incin 'ya'yan yamurai ya fi ha'incin ya'in hausa domin su wa'incan ba su yi imani da ranar lahira ba ba su yi imani da za a mutu a hisabi ba amma muku komin lalacewa mun san za a mutu za a hisabi ba za ka taba hada barnar wanda ya yadda da akwai ranar bincike da wanda bai yadda ba to amma ka'idoji ne da dokoki daman ba za ka ce mutane za su zama ma'asumai ba yadda kake zargin dan wane ka ɗauko shi ka sa shi a dukiyar ka yayi ma sata dan kama in ka sa shi sai yayi satar amma da dan ka maka sata shi ya kai masa ladabtar da shi kai dan ya gyaru to wannan ma ɗanka ne ɗan al'umma ne domin baka san wa zai maka amfani a nan gaba ba yaso da dama ɗan da ka rike sai maka amfanin da ɗan da ka haifa ba zai maka ba da yawa manya-manyan gidaje a ƙasar hausa a da waɗanda suka dawo suke rike gidajen ba 'yan gidan ba ne barorin gidan ne saboda ganin amanar da aka yi musu da mutuncin da aka yi musu to wannan shine abubuwan da aka bar mu a baya aka sha mu musulla muke ta fargaba badan badama a rayuwa ba manyan ba ba yaran ba ba talakawan ba ba masu mulkin ba ba malaman ba ba kuma jahilan ba daka da ya uwa masu albarka mu sani addinin mu addini ne wayan addini addini ne wanda bai yadda da lusaranci da gidadanci da ƙauyenci da kidahumanci ba addini ne na abautawa Allah kuma a tsaya a gina duniya ita ma a ji daɗi a cikin ta wabtagi fi ma ataka Allahu ad al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ubangiji ya ce ka nemi cikin duk abin da na baka gidan lahira amma kar ka manta rabanka na duniya ka yi sallah sannan kuma ka ci miya mai maiko ko ba haka ba ka yi sallah sannan kuma ka hau mota mai tsada ka yi azumi ka sa babbar riga aska manzo Allah ce Allah yana son in yi maka ni'ima ya ga alaman ni'imar amma da yawa a kasar Hausa mun dauka tsumma da kazanta wata alama ce ta imani Allah ji kan dan masanin Kano aka ce yana faɗar wannan a kasar Hausa daidai wahalar kawai daidai imaninka in aka ganka buci-buci cikin tsumma to wannan wai kai ne na Allah wannan ƙarya ne ba inda Allah ya ce haka manzo Allah ya ce ad-dunya sujunul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mumini ce aljanna kafiri ibnu hajar mawallafin littafin fathul bari da bulugul maram babban malamin hadisin da ake wa kirari uwa bata taba haifar wani da irinsa ba bayansa a cikin ilimin hadisi la hijrata ba al-fatih haka ake littafin sa kirari wata rana ya hawo abin hawa mai tsada ya sha riga sai wani ba ya tare shi shi kuma ba yana tura amalake yace ala ta malam ba ku kuka ce annabin ku ya ce duniya kurkukun mumini aljanna kafiri ba yace haka ne annabin mu ne ya faɗa hadisi ingantacce yana cikin sahih muslim yace to ya akai ga ka ka sha riga ka hau abin hawa mai tsada amma ni kuma ina tura amalanke yace ka gane bane abinda annabin mu yake nufi shi mumini duk daɗin da zai ji a duniya abin da yake a lahira wanda aka aje masa in ka hada sai ka ga duniya kamar zaman kurkuku yayi ba ana nufin a duniya ya zama ba gidaje ba zai tashi ya sana'a ba ba zai sa riga mai kyau ba yan Allah ya baku musamu, samu dan maula dan tumasanci ba haka ake nufi ba yace ku kuma kafirai abin da annabi yake nufi duk dadin da za ku ji idan aka hada wahalar da take jiran ku a lahira to sai ka ga a duniyan ne kuka ji daɗi kuka yi zaman kamar aljanna ku aljanna ku anan take a can ce za ku je ku shiga azaba to kaga wannan bayani ne wanda yake a fili dukkanin mai hankali da tunani zai iya fahimta yayin uwa bisa ga wannan ka'ida shi musulmi duk lokacin da ya ga abu mai amfani to aunawa yake yi wani amfanin ne ya fi wani amfanin ne zai tabbata duniya da lahira wani amfanin ne ba zai samu ba a duniya sai a lahira to sai ya tafi ta bangaren lahira ya tafi ta bangaren addini in abu za ka more shi a duniya baka samu matsala da Allah ba a lahira ma ka more shi to wannan abin karka yadda a barka a baya domin biyu ta fi ɗaya in ku abu duniya kawai za a samu a lahira a game da matsala da Allah to watsar da shi ka haƙura in ku abu za a sami ladansa a duniya kuma babu wata matsala babu wata damuwa to wannan shine abin da ya fi to haka nan bangaren ayyukan laifi dan adam ba zai taɓa zamowa ma'asumi baya laifi ba to amma malamai sai suka fitar da ka'ida karkashin wannan hadisi irtikabu akhaffi dararaini wajib idan ya zama ga laifi guda biyu dole sai kai daya to zabi sai sa sai da bakin kirin gwanda baki baki to wannan ita ce ka'ida to sannan dan uwa dukkanin kwazanka da himmaka ya zama neman taimakon Allah a gabanka fi komai sasantawa da Allah a gaban idanka fi komai shine abin da yake maka wukar gindi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle dan ku ya dage da roƙon Allah cikin duk abin da ya sa a gaba ya dage da neman taimakon Allah cikin duk abin da ya sa a gaba kai hatta gishirin da za ka sa a miya ba wai kawai ka rinka cewa Allah ka bamu abinci ba domin Allah zai iya baka abincin amma wani abin da ka raina ya hana a ci abincin da daɗi shine kamar gishiri manzo Allah ya ce har gishirin miya ku rinka roƙon Allah ya baku to kaga ku in za a ce ka roƙi har gishirin miya ina kuma tantakwashin miya ina kuma magin miya ballanta na uwa uba hatsin da shi za a dafa abincin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai hatta idan igiyar takalmin ɗayan ku ta tsinke ka ce Allah taimaka min in ɗinke wannan takalmin amma kana ganin ai dinke takalmi ba matsala bane kawai shushe yana zaka jefa da naira 20 sai ya dinke ma matukar dan adam yake jin dabararsa da iyawarsa za ta tsaya masa to gwargwadon kuma yadda yake samun nisa da Allah kenan gwargwadon yadda shi kuma Allah yake kyale ka da ka kenan amma duk yadda ka nuna wa Allah kai fa ba za ka iya ba duk kokarin naka ka makalkale masa to anan ne idan zaka samu maki 20 sai Allah ya baka maki 100 in kokarin ka zai baka rabin nasara to sai Allah ya cika maka ita baki daya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gana ya ga mana yace wala ta'jaz kada ku lalaci ku yi tayi ku doge ku dore ku ci gaba ku ba da himma da kokari da wannan nake kiran yan mu yan Najeriya yan uwanmu talakawa waɗanda dai duk ƙarshe abin akan mu yake karewa kada mu yadda siyasa ta rinka hada mu fada kullum kuma kada mu yadda mu rinka tsarkake yan siyasa tsarkakewar da ko Allah zai wa bawa iya tsarkin da zai bashi kenan ka ɗauki wani ɗan siyasa ka karinka ganin masu hu illal mu ɗan ai shi da an same shi Najeriya ta gyaru ya kamata a ce an sha mu musalla mun gane wannan kuma da yawa laifinmu ne mu muka zaƙe muka shiga ofishin Allah muka yi aikin da shi ne nasa ba wani ɗan adam da yake iyawa in ba Allah ba duk ɗan siyasar da muke kyautata wa zato to mu nema masa taimako a wajen Allah mu zata masa alkhairi a wajen Allah mu roƙi Allah ka ba mu waɗanda za su zame mana alkhairi ko su muke so ko ba su muke so ba ba ka raba ɗan adam da so a zuciyarsa to amma manzo Allah ya ba mu ka'ida ahib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ba wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ba duk wanda zaka so shi ka so shi sai sai sai sai sai sai wata ran zai iya zama makiyinka musamman ma a siyasa duk wanda zaka ki shi ka ki shi sai sai wata ran zai iya zama wa me masoyinka to duk mutumin da yake ɗaukar wannan ka'ida a rayuwa zai zauna da kowa lafiya amma ka yi wa wancan makauniyar kiyayya ka zage shi ka ci mutuncinsa yau kuma an yi keluwa an yi rawar 'yan mata na gaba ya koma baya kuma sai aka gan ku waje daya to akwai abin da ya kai wannan abin jin kunya babu abin da ya kai wannan da haka mu roƙa wa Allah mu roƙa junan mu Allah Allah ya tabbatar da mu kuma Allah ya zaba mana shugabanni na gari sannan mu yi abin da ya dace mu je mu sabunta ƙuri'ar mu mu jajirce mu tsaya tsayuwar daka don mu kwata wa kanmu da kanmu yancin rayuwa domin in ba mai wasa ba muna ji muna gani wata rana wallahi in muka kiyin yin abin da ya dace to sai mun zama bayi ko ƴaƴanmu sun zama bayi Allah madaukakin sarki ka tsare mu duka waɗanda suke bin kafafen sadarwa sun ga cewa jihar Legas a shekaran jiya ranar Laraba ta sa dokar hana a caɓa kuma duk wanda yake zuwa Legas ya san Legas makare cike take da 'yan a kuma mafi yawancinsu 'yan arewacin najeriya ne mafi yawancinsu daga kano ne daga zamfara ne daga har adamawa ne daga jihohi duka namu na arewa to wannan dokokin daman tuntuni mu a arewa an ɗaɗɗauke su akwai jihar da daman tuni ba a yin acaba kamar kano akwai jihar da ba ma babur ɗin acaba ba kai hatta babur na hawa naka na kanka wanda ba za ka yi acaba da shi ba ba a hawa an hana hawa babur kwata-kwata cikin wasu daga cikin jihohinmu na Najeriya ta arewa kuma abin da ya jawo wannan shine insecurity da waɗansu abubuwa da mahukunta suka hange su tintin talatale. to la'alla wannan yasa su kuma hukumar Legas sai a yau abin ya zo mata ko kuma wani dalili nasu saɓanin namu to abin da nake so in ji hankalinmu a nan shine kada mu ɗauka cewa wannan wani abu ne wanda yake na kiyayya ko makamancin haka ba haka bane ba kamar yadda mu ma anan ba kiyayya ce ta sa aka hana ba domin in mu muna zuwa garin su mi a caba su in sun zo garin mu ai ba a caba suke yi ba da haka mu a garuruwan mu tsantsar yan a caba yan uwan mu ne amma duk da haka muka hana saboda me saboda waɗansu abubuwa da muke hanguwa a nan gaba kaɗan daga cikin abubuwan da aka taɓa haska mun lokacin da ake a caɓa duk emergency na asibitocin mu manya ba a awa ɗaya sai an kai accident na babur kuma accident ɗin nan ko a rasa rai ko a rasa ƙafa yawan guragunmu babur ne ya gurguntar da su banda waɗanda ya kashe duk awa ɗaya in ka je kowane emergency na asibitin murtala ne na asibitin mala aminu kano ne na nasarawa ne na nan asibitin kashi ne lokacin da ake a caɓa accident ɗin da ake yi allah kaɗai ya san adadinsa duk awa banda mu mun sani cewa an yi ta amfani da babura wajen kai hari ga jami'an tsaro a yi harbi a gudu domin shine abin hawa mai saukin ka gudu daga cikin mutane ba tare da an tare ka ba sabanin mota to abin da nake so ƴan uwa mu fahimta shine uwan uwanmu da suka je wancan gari suke waccan sana'a yanzu ga baki ɗayan su yawancin su dawo mana za su yi za su dawo gwamnonin ido akan dawo muku damammaki na sana'o'i ya kamata a buɗe su a mu tayar da matattun kamfanin nuka da suka daina aiki domin yawancin waɗannan mutanen Zaka samu ba su yi karatun boko ba aikin karfi suke iya ba duk da cewa wahala ta kai zaka samu wani ma yana da digiri amma yana a caba kuma wannan daidai ne domin fahimtar rayuwa ce Dandan kayi digiri baya nuna cewa zaka kowa jin daɗi in ba ta nan Allah ya kaddara maka za rayu ba ba yadda wani isa ya ɗora ka akan wannan hanyar sai hanyar da Allah ya ɗora ka kuma in aiki ya samu kai da takaddaka falillahi alhamdu in kuma aiki bai samu ba fa ba za ka yi da takadda ba sai kai da karfi to sannan attajiranmu kuma ku ji tsoron Allah wajen fito da kuɗaɗe da kuka ɓoye ko a banki ko a wani waje kuka damfare don ku ba da damar samar da sana'o'i don waɗannan raunanan da za su dawo idan muka ki gwamnati ta ki attajirai suka ki to mu sani waɗannan da za su dawo mana kuma lokacin siyasa ne ayyukan ta'addanci ne za su zo su karu a yankunanmu 'yan jagaliyar siyasa za su zama 'yan sara suka za su zama da damuwa ta yi musu damuwa ƙwayoyi za a yi ta basu da kayan maye su yi ta sha rashin kwanciyar hankalin da muke gani wallahi ba raguwa za ta yi ba karuwa za ta yi da haka ina kira ga masu girma gwamnoninmu na arewa wanda zai fi kowa fuskantar wannan kalubalen ku ne a yankunan ku domin wannan jama'ar wannan tawagar da Legas ta faso duk mai shiga Legas ya san adadin 'yan acaba a Legas da yawansu da haka yanzu za su dawo mana jihohin arewa idan muka yi kokari muka tallafe su muka yi musu kyakkyawar tarba tunda sun saba aikin karfi suka zo suka samu wani aikin karfin ko da bai kai nasu can ba zai su hakura da shi amma wallahi ba mu musu wannan shirin ba ba mu musu wannan tanadin ba to ayyukan ta'addanci ne za su zo su karu hukuma in baki yi musu ta laluma ba za ki musu ta karfin tuwo domin za su yi ta ayyukan ta'addancin da sai sun zo sun addabe ki mawadata in ba ku yi musu ba za su hana ku kwanciyar hankali domin kana ji kana ganin in baka yalwata damar aiki ba to dole dai ka ƙara tsawon katanga dole ka sa waya lantarki dole ka ɗauko buzaye daga agadas to kaga in ka ƙi sharar a masallaci za ka yi ta me a kasuwa in ka ƙi ta lalima. to sai ka zo ka yi ta ƙarfin tuwo kuma duk waɗannan abubuwan da ka tanada baya baka garantin za kuma ka zauna lafiya domin tun da ba su ci ba ba su ƙoshi ba cikinsu yana kukan yunwa to sun yadda ko mutuwa za su yi ragas a yi haihuwar guzuma ɗa kwance uwa kwance ko kai ko su haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya ya bamu zama lafiya Allah ya kaɗe mana dukkan wata fitina da dukkanin wani tashin hankali Allah ka zaunar mana da kasar mu lafiya Allah ka zaunar mana da kasar mu lafiya Allah ka bamu shugabanni nagari Allah ka bamu shugabanni nagari اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم